garawa karamar kuma ungogo birnin kanon dabo najeriya ina ba kowa gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau dai kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar biyu ne ga watan Rabi'u awwal shekara ta 1444 bayan hijira ta ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 28 kenan ga watan Satumban shekara 2022 miladiya waɗo a wannan masallaci Allah maɗaukakin sarki ya kawo ni karon farko ban taɓa yin tafiya mai nisa a cikin birnin Kano ba irin yadda na yi tafiya mai nisa a wannan lokaci. lallai da gaske ne lallai da gaske kano timbin giwa bisa gayyatar mai girma babban malami jagora a addini da siyasa honorable alhaji muhammad badar umar allah ya saka masa da alkhairi wanda muka haɗu da shi a haɗuwa ta alkhairi farkon haɗuwanmu da shi mu haɗu da shi ne tare da amininta mataimakin gwamnan jihar kano alhaji nasir yusuf gawuna kuma wanda shi kuma alaƙa ta ƙauna ta addini da abota ta alheri ta haɗa mu da shi a ƙasa mai tsarki a wurin aikin hajji irin waɗannan mutane abota da su da alaka da su ta addini akwai alamar alkhairi a ciki wannan bawan Allah shi dufiti gwamna abin ya ban mamaki lokacin da na fara gani shi na gan shi ne a shanye a ƙasa yana kwance ba abin da ya dame shi yana kwance a filin muzdalifa yana bacci a cikin mutane inda kowa yake kwanciya ya miƙe a ƙasa yana kwance ni kuma na zo ni ma na yi shimfiɗi na kwanta kusa da shi sai aka ce mun aikana kusa da dufuti gamna ne daga baya Allah ya sa shi kuma da ya gane ni ya yi ta yin tambayoyi na addini da dukkan zancenmu da shi akan addini ya sa na gane wannan bawan Allah akwai alamar alkhairi a tattare da shi Allah ya kara masa alheri sannan kuma na zo na ga tarayyarsu ta alkhairi da shi honorable muhammad badaru irin waɗannan mutane shigansu cikin harka ta siyasa da kuma hidima ta al'umma alama ce ta alheri ga al'umma Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi gare mu da su gaba ɗaya Allah kuma ya tabbatar da su akan daidai abubuwan da Allah ya ɗora musu na amanoni Allah ya ba su dama su sauke sannan kuma Allah ya ba su dama su daɗa ƙarawa hakika na yi farin cikin haɗuwa da 'yan uwa da yawa a wannan unguwa musamman ma waɗanda suka yi ta zuwa a gefe muna magana da su waɗanda ban yi tsammani da akwai alaƙa a tsakaninmu da su ba amma ta dalilin kafofi na social media ya sa waɗansu ma jagorori ne a kan watsa karatuttuka da darussa da muke yi duk da cewa Allah bai sa mun taɓa haɗuwa da su ba Allah Ubangiji albarkace mu da ku gaba ɗaya ayyukan da muke na addini Allah ubangiji ya sanya mana ikhlasi a ciki kuma ya sa ya mana amfani bayan mutuwa an bani maudu'i in yi magana a kai ƙalubalen musulmi a ƙarni na ashirin da ɗaya ina mafita inda ba don sanin yadda jagoran zaman nan shi babban yayana barista ishaq adam hafizahullah yake ba da na ce wannan tofik ɗin shi ya kamata yi da kansa sannan kuma ganin yadda aka bani wannan tofik ɗin tun daga lokacin da muka yi magana da shi honorable muhammad badaru ya ce kana da tofik ko mu baka na ce ku bani sai na ga shi na tsokano tsuliyar dodo ne da gani wannan topic din san mutum ne wanda dama almajiri ne a addini kuma wanda ya san halin gwagwarmaya ta duniya da zamani yadda addini ke tafiya a zamani da kuma kalubalen da ke cikinsa a wannan zamani don haka ba dole ne in ba da wannan maudu'i haƙƙinsa sai dai Allah ya sa tun da akwai 'yan zamani akwai malamai akwai 'yan duniya akwai 'yan duka biyu idan duk abin da na taɓa su kuma sa zo su ƙara bismillahir rahmanir rahim idan an ce kalubale shine abinda ke tunkarar mutum ya zame masa shamaki daga samun cimma wata manufa sa ta musamman duk abinda mutum ya sa a gaba a matsayin manufa da yake so ya cimmawa sai yake samun cikas da taskaro daga ɓangarori dama da hauni gaba da baya sama da ƙasa waɗanda ke neman tsayi da shi kar ya cimma wannan manufar wannan shi ake ce ƙalubale to a cikin wannan maudu'i da aka bani na in yi magana a kan ƙalubale na musulmi a ƙarni na ashirin da ɗaya ba a ce da ni musulmin ina ba musulmin duk duniya musulmin najeriya musulmin jihar kano ko musulmin wannan unguwar kaɗai to tunda ba a takaita ni ba ni ma ba zan takaita ba bari in ɗauko abin da faɗi ƙalubale asali rayuwar ɗan adam dama an gina ta ne akan ƙalubale kuma babu wani ɗan adam a matsayinsa na mutum shi a ɗaya-ɗayansa ko idan sun haɗu a matsayinsu na jama'a ko al'umma da ba sa da ƙalubale ba a taɓa yin zamanin da babu ƙalubale ba kuma gwargwadon yadda zamani ke shuɗewa gwargwadon yadda ƙalubale ke ƙara yawa saboda dukkan ƙalubale na mutanen baya suna iya maimaituwa su dawo wa mutane na gaba sannan su kuma su samu nasu waɗanda 'yan baya ba su san da su ba shi yasa kullum ɗan adam a cikin gwagwarmaya yake da ƙoƙarin yadda zai fita daga wannan a ƙoƙarinsa na fita da wannan kuma sai ya jawo wata ita ma sai ta zama wata matsala ce kuma kalubale a gare shi wannan ya tabbata ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya gina rayuwar ɗan adam bisa sunna kauniya ta gamuwa da kalubale shi yasa Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad hakika mun halicci ɗan adam ne a cikin rayuwa ta gwagwarmaya rayuwa ta wahala rayuwa ta fama da faɗi tashi na neman magance wannan matsalar yayin da wata matsala kuma ke kunno kai wannan shi ake nufi da kabad don haka kowace al'umma ba ta taɓa zama babu ƙalubale ba kuma dukkan annabawa na Allah sun zo ne dama domin tunkarar ƙalubalen zamaninsu kowane annabi ya samu adadin ƙalubale wanda ta yiwu sun bambanta da na sauran annabawa amma dai babu wani annabi da ya zo ya zauna lafiya ba tare da ya samu kalubale ba tun daga kan annabi adam farkon dan adam da Allah ya fara halitta ya halicce shi da hannunsa shi ma da kalubalensa kalubale kala-kala amma babban kalubalen annabi adam ya fara bayyana ne lokacin da ya taka duniya da Allah ya halicce shi a cikin gata ya ce wa mala'iku su yi masa sujada ya ɗaukaka darajarsa bayan iblis ya ƙi masa sujada ya ce shi uskun anta wa zaujukal janna da kai da matarka ku zauna ku hole a aljanna kuma ba a gaya musu zuwa yaushe za su fita ba kwatsam sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya fita daga aljannar da shi da wanda ya sa shi suka fita a aljannar da matar tasa ihbitu hajami jami'an dukkan ku uku ku fita walakun fil ardi mustaqar a ƙasa za ku zauna babban kalubalen annabi adam shine shigowa wani sabon wuri da wata sabuwar rayuwa ina tsammani ba ka bukatar sai ka tambayi yaya kalubale yake a wurin mutumin da aka fito da shi daga aljanna kuma aka dawo da shi duniya ya kake tsammani kalubalen rayuwar ta yaya zai fara ta duk duniya ba a taba yin bil adama da ya taba ta bayan kasa ba sai shi kuma daga aljanna ya fito irin abincinsa irin na 'yan aljanna ne abin shansa irin na 'yan aljanna ne innaka inna laka Allah ta juwa fi hawa la ta'ara kayan sawansa irin na 'yan aljanna ne amma ya shigo duniya an ce a nan duniyar ka rayu fi fiha yauna kuma ba yanzu zaka fita ba wa fi mutu a nan za ka mutu wa minha nukhrijukum taratan ukura kuma daga nan za a fito da ku lokacin da tashi kiyama ya zo don haka babban kalubalen annabi adam shine fuskantar sabuwar rayuwa wadda babu shiri akan irinta a baya baya da wani wani working experience akan ya zauna a duniya kuma bai samu wani dan adam ba da zai tambaye shi ina hanyar wuri kaza yaya ake kaza yaya ake nema shi zai fara da kansa kasan wannan ba karamin kalubale bane yayi zamaninsa Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salam shi ma ya gamu da nasa kalubalen wanda ba irin na annabi adam ba shi yanzu duniya ba sabuwa ba ce a wurinsa amma babban matsalarsa ita ce an samu wani sabon abu ya bayyana a duniya wanda da tun daga kan annabi adam har zuwa kusa da zamaninsa wa ma kana nasu illa ummatan wahida duk al'umma ɗaya ce Allah kaɗai ake bautawa sai a daidai zamaninsa sai mutane suka fara shirka haka babban kalubalensa shine canjin addini da shigowar shirka a cikin rayuwar mutane al'imamul bukhari Allah ya masa rahama ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa a cikin kitabun tafsir cewa lokacin da annabi kafin zuwan annabi nuhu alayhi salam duk mutane suna bautar Allah akwai ɗansu mutanen kirki guda biyar waliyan Allah salihan bayi waɗanda suka yi nisa wajen bautar Allah sun zama abin koyi ga mutanensu waɗannan bayin Allah sai suka rasu sai mutane suka ce waɗannan mutane sun kasance duk inda suka zauna in banda aikin alkhairi da nagarta ba abin da suke yi don haka abin da ya kamata don mu rinka tunawa da su ya rinka ingiza mu muna bautar Allah muna aiki nagari, gari mu yi musu butun mutumi sai mu ajiye a inda suke bautar Allah mu ma muna zuwa in muka gansu a kowace majalisa sai ya samu rinka ambaton Allah muna bautar Allah zamani bayan zamani yana shuɗewa waɗansu da suka zo a baya suka ce ai waɗanda suka sa waɗannan mutum mutumi sun sa ne don bauta musu suke yi kawai sai aka fara bautar waɗannan hotuna da gumaka wannan abin sai ya zama an kawo sabon addini a bayan ƙasa shine na bautar gunki da shirka wa Allah sai zama babban ƙalubalen annabi nuhu alaihi salam shine ya zo ya raba mutane da shirka shirka kuma ta yi kaka gida a zukatan mutane annabi nuhu alaihi salam ya sha gwagwarmaya da mutanensa falabisa fihim alfa walabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama shekara dubu ba hamsin yana ta gwagwarmaya akan abauta wa Allah shi kadai an ibudullaha wattaquhu wa ati'u abu uku kadai ku bi Allah ku bauta wa Allah ku yi masa biyayya ku yi mun biyayya amma suka gagar wa ma ma'ahu illa kalil annabi nuhu ya gama zamanin sa aka shuɗe zamani bayan zamani har aka zo zamanin annabi ibrahimu alaihi salam wannan ina tsallakewa ne domin a samu dai misali annabi ibrahimu alaihi salam shi ma ya zo ya samu nasa kalubalen babban kalubalen zamanin annabi ibrahim shine samun yan adawa daga cikin gida da waje babu babban kalubale kamar a ce kana fama da mutane akan kwata-kwata ba musulmi bane su musulunta irin wanda annabi nuhu alaihi salam ya sha fama da shi kuma kai shekara sama da ɗari tara kana wa'azi ba a karɓa ba wani wani irin kalubale ne ai galibin kalubalen mutum kwaya ɗaya ne zuwa shekara shekara biyu ko zuwa wani lokaci ya wuce amma a ce kalubale ya yi shekara ɗari tara da hamsin ana fama kuma akan guda ɗaya akan mutane iri ɗaya lallai annabi nuhu ya wahala annabi ibrahimu alayhi salam shi kuma matsalar da ya samu ita ce daga cikin gida babban kalubalensa shine babban abokin adawarsa shine mahaifinsa kai idan kana da abokan adawa in an yiwo kanka zaka gudu ka koma gida ne iyaye da 'yan uwa da 'ya'ya da mata da iyalai suke tarbarka amma shi annabi ibrahim cikin gidan da zaka gudo ka dawon gidan da yake ka masa hari don haka shi farkon wa'azinsa akan babansa ne yayi imani kafin waɗansu su yi imani ya abace inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya duk wannan wa'azi ne fa baban amma baban buɗan bakin ya yace la illam tantahi la arjumannak idan baka daina mun wa'azi ba sai na jefe ka hukuncinsa na cewa yana masa wa'azi shine ya jefe shi har ya mutu wahjurni maliya kuma kai nesa da ni don haka ya kore shi kuma ya ce in ya sake zuwa masa wa'azi zai jefe shi mutanen garinsu suka shirya akan za a kashe shi suka ce gaba ɗaya mu haɗu wansuru alihatakum ku taimaki allolinku amma shugaban wato wannan tawaga ta cewa a neme shi a kashe shi ne babansa ka akwai sirri na inda zai je kuya ba za a gan shi ba kaga wannan babban kalubale ne kai ta yiwu kalubalenka mutanen wani yankin ne ba ku ba ko wasu kabilar ba ku ba ko a cikin kabilar ku mutanen da ba makusantanka ko makotanka ba shi kuma iyayensa shine kalubalensa annabi musa alayhi salam shi ma zo da nasa kalubalen babban kalubalensa mutanen da ya samu ke rike da madafun iko na siyasa a zamaninsa manya-manyan ɗagutai manya-manyan jababirai waɗanda suka yi nisan da har allah da kansa yana musu kirari akan yadda suka yi nisa wajen jabberanci da ɗagutan da ne ake faɗa mala hausa da ɗagu da ɗagutanci to wannan ɗagutun na zamanin sa fir'auna da yayi fama da shi Allah da kansa ya ce inna fir'auna ala fil ard lalle fir'auna ya gawurta a bayan ƙasa to shi aka cewa annabi Musa annabi Musa da ko magana ma bai iya sosai ba wala ya kadu yubin aka ce da shi ya je ya samu fir'aunan da a gidansa ya fara girma a gidansa ya fara rarrafe a gidansa ya fara cin abinci ya girma falabista fina maliyan amma daga baya annabi Musa aka ce ya je wa'azi wa fir'auna akan fir'auna ya musulunta la'allahu ya tazakaru aw yakhsha ba wai ya daina abin da yake kawo ba ya musulunta wannan ai ba karamin kalubale ne. shi kansa annabi Musa ya ce kai ubangiji inni safo an yaqtulun ina tsoron za a kashe ni amma Allah ya ce dole sai ka je ga wannan babban kalubale ne ka je kai wa'azi wa mutumin da a duniya ba a taba yin wanda ya jabberanci da ɗagutantaka irin nasa ba to haka annabi musa ya fama da nasa a ƙarshe dai allah maɗaukakin sarki ya bashi nasara amma kafin ya samu nasara lallai ya sha wahala annabi isa alaihi salam ya zo shi ma ya gamu da nasa ƙalubalen babban ƙalubalen annabi isa shine fama da banu isra'ila sun fara tsiya tun zamanin annabi musa amma ba wanda ya ɗanɗani wahalar banu isra'ila kamar annabi isa duk da cewa zuwa gare su aka aike shi ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura amma annabi isa alaihi salam ya sha wahala da waɗannan mutane suka zagi mahaifiyarsa sannan suka nufi za su kashe shi har sai da faɗa ba ta ƙare ba har sai da Allah ya ɗaga shi zuwa sama ba karamin ƙalubale ba ne a ce an kasa warware matsalar a nan ƙasa galibin waɗanda Allah ke jarabta da mutanensu su nemi kashe su Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma ja a amruna na jaina sai dai idan al'amari ya zo sai Allah ya tserar da annabi shi ya fita ya bar su sun manu na wallazi na amanu sai dai Allah ya sa shi ya fita amma shi annabi Isa abun bai yiwu ba har sai da ya bar ƙasar gaba ɗaya Allah ya ɗauke shi saboda sun so za su kashe shi kuma mummunan nufi suka yi a kansa ta yadda inda ya zauna a bayan ƙasa sai sun kashe shi kaga wannan ba karamin ba ne. kuma suka yi haka suke tutiya da hakan har suna cewa har suna cewa wato inna qatalnal masiha isa ibn maryama rasulullah mu muka kashe isa dan maryamu manzon Allah don haka waye isa ya buga da mu to waɗannan mutane faman ƙalubale da su daga baya sai Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya gamu da nasa kalubalen shi kusan sa dukkan kalubalen annabawa a baya Allah ya tara masa irin wahalhalun annabi Adamu na rayuwa a sabon wuri shi ma annabi sallallahu alaihi wa Allah ya sa ya bar garinsa da iyayensa da 'yan uwansa da dangoginsa da iya abin da ya sani na wayewa shine rayuwa a garinsu. su amma Allah ya ce ya bar garin ya koma wani gari kuma zai zauna a can har zuwa mutuwa ba zai sake dawa nan da rayuwa ba ya zo barin garinsa yana cewa anti habbul biladi ilai ba wani garin da nake so a duniya kamar maka. amma Allah ya ce in fita dole sai na fita kalubalensa shine mutanensa suka kore shi daga garinsu tun kafin shi ya sani ma waraka ibnu naufal ya ce ba wani wanda zai zo da irin wannan abin da zaka zo da shi sai an fitar da kai daga nan garin haka babban kalubale ne ya je zauna a madina annabi adam ya zo duniya ya zauna shi kaɗai. ya samu matsalar rayuwa wuri ɗaya amma bai samu kowa ya ɓata wani abu ba haka duk abin da zai yi zai yi cikin nagarta ne yanda yake so kuma ba wanda zai takura masa amma annabi sallallahu alaihi sallama ya bar makka ya bar mushrikai da ya dawo madina sai aka kara masa akwai mushirikan irin na madina akwai kiristoci akwai yahudawa kuma akwai yan ci daga cikin gida su ne munafukai don haka ya wahala da munafukai da har Allah da kansa yake ce masa kana da abokan adawa wa akari na min dunihim la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum akwai su abokan adawanka a cikin gida wanda kai baka ma san ba mu mun san sannan ya sha wahala irin ta gwagwarmaya da kalubalen annabi nuhu alayhi salam na fada da shirka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kullum yana magana akan shirka kullum yana magana akan shirka har yana kusa da zai bar duniya yana cikin cutar ajali yana cewa na bar amana kar a bauta wa ubangiji biyu a cikin kasashen larabawa sai dai ubangiji ɗaya kadai da wannan wasiyar ya bar duniya ya sha wahala irin gwagwarmayar annabi ibrahim na samun fada daga cikin gida ga babban misali a cikin alkur'ani shi mahaifinsa ya rasu amma iyayen da da su ya kamata su rike shi su zama fasilatu hullati tuwi su abu lahab wanda babbansa ne amma shi da kansa shi ya fara zaginsa shi ya fara adawa da shi kuma shi annabi ibrahim babansa ne kadai allah ya gaya mana sai mutanen garin amma shi kusan dukkan yan uwansa manya-manyan abu lahab din da abu talib din wane ne wanda ya yi imani da shi ballantana a ce zai samu sauki ta cikin gida sannan kalubale na annabi musa na samun manya-manyan wato jigajigan mutane waɗanda suke ji allah ya ba su mulki ko allah ya ba su dukiya su yi fada da shi annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ya faɗa. ya sha fama na kalubale da haɗuwa da mutanen da an kana zamalin wa wanda yake ji yana da 'ya'ya ko yana da dukiya da wanda yake ji cewa yana da mulki da abu jihar din da annabi sallallahu alaihi wasallam fir'aunu hadhihi umma fir'aunan wannan al'umma idan annabi Musa ya fama da wancan fir'aunan ni ma ga wani fir'aunan a wannan zamanin annabi Isa alaihi salam ya yi fama da ahlul kitab haka shi ma annabi sallallahu alaihi wato yahudu da nasara ko kuma yahudawa ko banu isra'ila haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fama da su shi yasa cikin alqur'ani ya bani isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya bani isra'ila udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq ya ahlal kitab qul ya ahlal kitab la wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل duk zaka ji cikin alkur'ani Allah yana magana akan ahlul kitabi kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake ce ya ce da su ashe an turo shi zuwa gare su su ma to haka irin kalubalen annabi Isa shi ma aka tara masa wannan duna faɗa ne don ya zama mukaddima cewa babu wani da baya da kalubale idan annabawa suna gamuwa da kalubale annabi sallallahu alaihi sallama da ya rayu a karni na bakwai daga cikin karnoni na miladiya da yanzu muke na ashirin da ɗaya annabi sallallahu alaihi sallama ya rayu a karni na shida ne ma to amma a cikin wancan lokacin ya samu wato nasa kalubalen a yanzu kuma yaya kake tsammani kalubale zai zama a karni na ashirin da ɗaya idan muka shigo cikin karni na ashirin da ɗaya kullum a cikin ƙalubale muke shi ma kowace al'umma da irin nata ƙalubalen babu wani da ya zauna a ce shi baya da matsalar da take damunsa sai dai kawai matsalar wane a wurin wane kuma ba matsala ba ce damuwar wane a wurin wane kai na kama mai sauki ne duka duniyan nan haka ne take in ka ɗauka tun daga kan tarayyar turai ko ƙasashen turawa waɗanda zuzuka fi kowa zama yanzu abun nuni da ɗan yatsa suke jin daɗin duniya kowa yana so ya koyi da su kowa yana son economy irin nasu su ne super powers a duniya amma su ma suna cikin kalubale babban kalubalen da ke damun su kuma shine addinin musulunci shi kansa babban kalubalen da ke damun su shine magana tattalin arziki musamman ma a cikin wannan hali da yanzu muke ciki a cikin wannan karni a cikin waɗannan kwanaki na yakin rasha da ukraine wanda wannan yaƙi yana cikin abin da yake cin tuwo a ƙwarya wa ƙasashen turawa saboda duka waɗan ita ƙasar ukraine memba ce a european union su kuma european union dole su ne su haɗu su karɓi faɗar rasha kuma tana da ƙarfin da ita kaɗanta za ta iya jijjiga duniya duka baki ɗaya don ta fi kowace ƙasa ƙarfi na makaman nukiliya. su waɗannan ƙasashen su kaɗansu idan rasha ta ce za ta yi amfani da makamin nukiliya za ta iya laƙume su ballantana sauran ballantana waɗanda ba sa da ƙarfin nukiliya ko guda ɗaya sannan daga lokacin da aka fara yaƙi da ƙasar ukraine in suka bari ta ci ukraine za ta iya taɓo su su ma saboda abin da ya ci ukraine ba zai bar sauran ƙasashen eu ba daga lokacin da aka fara yaƙin nan zuwa yanzu an yi asarar kuɗi over 350 billion dollars asara kadai na abin da aka rusa banda kuɗin da ake kashewa akan a sai makamai banda kuɗin da ake kashewa akan ɗaukan nauyin sojojin da suke yaƙi na haya daga ƙasashe wanda rashin tana ɗaukawa ukraine ɗin tana ɗauka sauran ƙasashe na europe suna ɗaukawa don haka wannan ya nuna cewa babban ƙalubale su yanzu a su shine kuɗinsu yana ta ƙarewa kuma su ne wannan yaƙin duk da ba su ake taɓawa ba amma dole su taya Ukraine yakin nan don karya dawo kansu ita kuma Rasha tun da ta fara dole ta ci gaba yaki ne wanda an riga an fara no retreat no surrender to ga kuma babban abin da yake damun su shine yadda musulunci yake haɓaka a tsakanin Europe da America musamman North America yadda addinin musulunci yake ci gaba ci gaba ta fuskoki guda uku ci gaba ta cewa shine fastest growing religion a duniya shine aka fi kowane addini shigansa da samun sabbin mambobi suna shiga ba tare da fada ba ba tare da zagi ba ba tare ma da ma wa'azi na ƙasa ko na jiha ba mutum da kansa yake budewa ya karanta sai ce a nan ya gano musulunci sai musulunta tun a ɗakinsa tun kafin ba ya zo masallacin saboda su a waye suke yi mutum zai ɗauka ya gani sai ce in ana so a shiga musulunci ya ake shiga sai duba intanet ya ga wani malami yana ba da kalmar shahada shi ma sai danna sai yana bashi yana karɓa malamin bai ma san yana bashi ba turawa da haka suke ta musulunta don haka wannan abin yana damun yanzu musulunci shine shine shine addini na biyu mafi girma a Europe banda kiristanci sai musulunci shine na biyu abu na biyu da yake damun su akan musulunci shine yadda musulmi suke ta ƙara yawa ta hanyar haihuwa wannan abin yana matuƙar damunsu su a wurin turawa mace ta haihu wannan wata wahala ce wanda duniyar ta bata ɗora mata ba ya za ta ɗora wa kanta mu kuma a wurin musulmi haifuwa gwaninta ce da kullum kika haifu ko kai ka haifu an buɗe wani sabon rajista a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na gudumawar da ka ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na waɗanda zai yi alfahari da su a ranar kiyama sai a buɗe masa rajista a sa cewa wannan ma da yardar Allah manzan Allah zai alfahari da shi a ranar kiyama don haka mu muna haifuwa ne muna samun lada su kuma suna haifuwa suna ɗauka cewa ɗawainiya ce sai suka ce ba za su riƙa haifuwa ba yanzu sai zama fertility rate a ƙasashen Europe 1.4 ne akan kowace mace idan ka haɗa mata bi mana ka ce dukkan mata in ka haɗa su za ta iya haihu wanda za ta haifu za ta haifi ɗaya ɗaya da rabi ne sai dai wata ta mata ciko sai a samu mata biyu da wani ɗigo sai su haifi ‘ya'ya uku amma kowace ɗaya za ta haifu amma ba a tsammani ma in ka haɗa su za a iya samun mace ɗaya ta haifi ‘ya'ya biyu sai dai ta haifi ɗaya wata ta mata su yi karo karo su haifi wani a can tare mu kuma a ƙasashen musulmi muna ta haifuwa kuma muna alfahari da haifuwar a yanzu hakan nan a 2022 din nan fertility rate din kasashen europe 1.4 amma fertility rate a nan ƙasashen afirka waɗanda suke suke immigrating suke koma europe kamar ƙasar niger wadda ta fi kowace a duniya 6.6 ne kowace mace ana tsammani za ta haifi 'ya'ya shidda. da kuma sama da rabi ma wata in suka haɗu da wata za su haifi ‘ya'ya goma sha uku kenan wancan guda biyu in sun haɗu za su haifi ‘ya'ya uku bai ma gama cika uku ba waɗannan kuma guda biyu in sun za su haifi ‘ya'ya goma sha uku da wani abu kana ji za ka haɗa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu to ka dubi yadda ake haifuwa sai mu zauna a nan afirka sannan mu yi hijira waɗansu kuma su koma can saboda su dole su ba za su iya hana mutane migration ba don ba ta da adadin mutanen da za su iya rike musu ƙasar galibin ƙasashen su waɗanda suka fi yawa tsofi ne saboda an daina haifuwa da aka ba matasa matasan kaɗan ne mu kuma ƙasashen mu matasan sun yi yawa ga kunan duk kuna kallo na nazarar magashiya na ibn al amma su a ƙasashen su ba sa haifuwar don haka babu sabbin mutane sai mutanen mu su koma can larabawa su koma can mutanen turkiya su koma can su kuma suna baka wato citizenship da za ka iya zama sai ka zama ɗan ƙasa wannan abun ya sa ana ƙara cika musu ƙasa kuma masu cika musu ƙasan musulmi ne ƙalubalensu na uku da yake gaba da wannan shine musulmin sai zama duk musulmin da ya je europe ba zaman banza yake yi ba galibinsu daga wanda za su yi aikin ƙarfi sai wanda za su yi aikin gwamnati sai waɗanda za su yi karatu yanzu ka je ka bincika a amerika waɗanda suka fi kowa zama likitoci a amerika wallahi 'yan najeriya ne likitocin da suke rike musu da asibitoci yau inda 'yan najeriya za su yi yajin aiki likitoci a amerika wallahi sai amerika ta tsaya galibin asibitocinsu 'yan najeriya ke rike da su banda waɗanda suke sauran professional practices banda injiniyoyi banda lauyoyi banda sauransu waɗanda in mutum ya ga ba abinci a nan sai ya je can ya ce akwai abinci kuma in yayi abincin ya yi addinin addinin musulunci wannan abin yana cikin abin da yake damun su mutum zai tashi da musulunci ya je turai a madadin ya lalace sai ya ƙara yin addinin ya je can ya haɗu da yan waɗanda suke gani ga inda aka samu kyakkyawan atmosphere na addini sai kawai a yin addini sannan abin da yake ƙana damun su shine musulmin mutum yana samun jinsiya sai ce to tun da na riga na zama ɗan ƙasa ina da yanci na siyasa zan iya zaɓe za a zaɓe ni sai shiga siyasa yanzu haka zaɓen da aka yi na ƙarshe a america general election nan da aka yi last 2021 ko an samu adadin musulmi da suka yi takara sama da mutum ɗari. wallahi a Amerika, a Amerika kadai kuma daga cikinsu waɗansu sun ci yanzu haka akwai daga cikin house of representatives na Amerika akwai mutum uku musulmi ne to ya kake tsammanin projection in zai zama daga nan zuwa 2050 kuma kullum adadin musulmi fitowa suke kuma wallahi zaɓen su ake saboda aiki suke yi ba kwana suke suna bacci ba musulmi zai zai ce yana da discipline shi baya shan giya shi baya zuwa club shi baya zuwa waye don haka mutane sun fi so irin wannan ya wakilce su saboda wanda za su haɗu da shi a club su yi rawa suna neman wanda da gaske zai yi aikin ne ya je masallacin sa in yi sallah ya fito ya yi musu aiki kuma ya ce shi yana jin tsoron Allah yanzu haka a cikin general election din da ya wuce an samu musulmin da ya takarar gwamna ma a jihar Michigan bai ci ba amma ana jira nan gaba ya ce wallahi zai sake komowa yanzu ya kake tsammani in ana takara har an ba musulmi dama ya yi takarar gwamna a amerika nan gaba kuma za a yi takarar ne to abinda suke jin tsoro kenan daga nan zuwa 2050 ne zai faru duk wannan adadi da ka gani na 1.4 na adadin wanda suke haihuwa kullum faraguwa yake yi saboda kowa tana gani tana da yanci ya zan yi in haifi mutum haka kawai akan me zan haifa kuma wa zai zauna yana mun kiwon ciki a'a tun da namiji baya daukan ciki ita ma ba za ta dauka ba in yana so shi ma su fara dauka ga wannan babban kalubale ne da yake damun su a nan gaba wannan kalubalen a kasashen turawa kenan banda kalubale na kasashen larabawa su ma suna fama da nasu kalubalen tunda su ne manya-manyan abokanmu a addinance amma su ma ba su rasa kalubale ba babban kalubalen da yake damun su shine rashin tabbas a siyasance rashin samun tabbas a ɓangaren siyasa shekara goma da wani abu da suka wuce tun daga 2010 zuwa yanzu lokacin da aka yi wannan juyin juya halin na ƙasashen larabawa wanda ake ce rabi'ul arabi daga kan ƙasar tunisia wanda mutane suka yi ta zanga-zangan da ya ci shugaban ƙasarsu zuwa ƙasar yaman da ya ci shugabansu ali abdullah saleh zuwa ƙasar egypt da ya ci shugabansu husni mubarak zuwa ƙasar libya da ya ci shugabansu mu'ammar gaddafi da sauran ƙasashen da suka shiga cikin wannan yanayi wannan hali sun yi ne saboda suna tsammani za a samu sauki amma babu wata ƙasa a cikin su face yanzu tana cewa gara jiya akan yau kuma ana jin tsoron ta yiwu gara yau akan gobe saboda kullum abuwa rikicewa suke suna ta kashe junansu a ƙasar libya suna ta kashe junansu a ƙasar yaman da kuma abubuwan da suke faruwa a sauran ƙasashe da kuma ƙasashe irin kamar wato ƙasar saudi arabia da ita ma take fama da nata matsalar yadda ake kuka da sabon sarkinsu da ake tsammani shine zai zama sarki ƙalubalen da yake tattare da idan ya hau mulki a kan tsarin al'adarsu ta addini da ya zama sabo da shi yake so ya kawo wani irin sabon tsari wanda kuma jiya jiyan nan jiya jiyan nan aka yi masa ƙarin girma ya zama wato shi da isul wuzara wanda ba a taɓa tsammani haka ba matsayi ne na babansa na yamma matsayin shugaban ƙasa kuma sarki wato prime minister sai ba shi yanzu ne prime minister ɗin shi kuma baban yana zaune kawai yana matsayin ɗan kallo yanzu step ɗaya ne kadai ya rage masa baban ya ce na sauka na baka mulkin ka zama kai ne khadimul haramaini sharifai tafiya na aikin hajjin nan na haɗu da larabawa da yawa 'yan ƙasar waɗanda suke kuka suna tsine masa saboda halin waɗansu abubuwa da ya kullo da su na tsarin tattalin arzikin ma ba ma na addini ba yana damun su don haka su ma wannan maganar political instability yana cikin babban matsalar inda za ka tambaye su menene babban damuwarsu su za su taimaka maka rashin tabbas da makoma mai kyau a kan maganar siyasa sannan kuma sai babban ƙalubalen da yake damun su na addini yara da yawa daga cikin can matasa alhamdulillah ku a nan da yawa daga cikin matasa suna a kan addini da koyon addini su kuma gaskiya rasa matasa ake yi suna ta komawa waɗansu masu bar musulunci su koma kafirci saboda jin daɗi kawai saboda galibin ɗan adam innal insana la yatgha saboda me an ra'ahu stagna ɗan adam in ya ga kuɗi to kawai butulci zai yi wa Allah kuma ya ɗagawa to galibi abin da yake damun su kenan yara suna ta koma ATM saboda dalilin wato suna gani suna bukatan yanci kuna ganin abin da yake faruwa a Iran a yanzu akan maganar yan hisba suna imposing maganar sa hijabi amma ya jawo adadin mutanen da suka mutu yanzu ɗaruruwa ne a cikin sati ɗaya kaɗai saboda matasa yanzu ba yayin addini suke so ba ba sa son hijabin sai su fito su kunna taya sai su cire hijabin suna ƙonawa a gaban mutane su in an zo a zo a kama su to kaga babban abin da yake damun su bayan magana ta rashin tabbas akan siyasa shine rashin tabbas akan makomar addini kamar yadda su suke damuwa akan makoman addinin su na shi'a haka kuma su ma sauran ƙasashe na sunna na musulmi su ma suke kuka akan yadda mutane suke rikon sakainar kashi akan addini to haka kuma in ka gangaro ka dawo afirka kuma muna da namu ƙalubalen manya-manyan ƙalubalen ƙasashen afirka guda biyu ne galibi ƙalubalen talauci da yunwa da fatara sai kuma kalubale na zalunci da kuma mulkin danniya galibi abin da yake damun kasashen afirka kenan babu wata nahiya a duniya da take fama da mulkin danniya da rashin adalci a wurin shugabanninta kamar kasashen afirka za ka je kasashe da yawa waɗanda kasashe namu na afirka za ka samu in ka kwatanta gdp ɗin kasashenmu za ga suna nesa da nasu da ƙarfin tattalin arziki da natural resources da ake da su da mineral resources da ake da su ba za ka taba iya kwatanta su ba amma in ka je kasar sai ka ji baka so ka dawo Najeriya baka so ka dawo Afirka ina kudin ya tafi sannan kuma sai kuma yunwa da yake damun mutane kasashen da suke East Africa a yanzu wanda ake ce musu Horn of Africa kasar Ethiopia kasar Djibouti kasar somaliya kasar kenya dukansu a halin yanzu ana neman tallafi ne da ake tsebo kayan agaji daga majalisar ɗinkin duniya ana kaiwa ƙasashen so da kowace ranar allah sai adadin mutane sun faɗi sun mutu saboda yunwa kar ku ɗauka yunwa ta wasa fa ba ku ba ku san irin wannan yunwa ba ku gode wa allah dukkan ku anan ba wanda bai karya ba ko akwai akwai wanda tun safe bai ci komi ba babu ko mutum ɗaya walillahi alhamdu a ce tun safe bai ci komi ba da rana bai ci ba har zuwa yanzu bai ci ba kuma akan babu ne wallahi babu shi insha Allah a cikin duk mutanen da suke nan to amma a can sai ka hada mutane a masallaci irin war haka sai a ce waye karya yau sai a samu mutum daya biyu su daga hannu shi yasa ake ta mutuwa a can a ce mutum bai ci ba jiya bai ci ba yau ai dole ya faɗi ya mutu sannan an haifi yaro ma ruwan mama da uwarsa za ta bashi ya sha wallahi tana ji tana gani haka maman zai bushe yaron ya mutu saboda ba abin da za ta bashi sai ta dura masa ruwa har ya mutu saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin kalubalen da yake damun kasashen afirka sai mu dawo gida kalubalen da yake damun al'ummar musulmi mu a nan cikin gida najeriya ƙarni na ɗaya. ina gani kamar muna da kalubale ba guda ɗaya bane ba guda biyu bane ba guda uku bane muna da kalubale na addini muna da kalubale na tattalin arziki muna da kalubale na siyasa muna da kalubale na tsaro muna da kalubale na zamantakewa da tarbiyyar al'umma muna da kalubale na matasa wannan duka suna daga cikin kalubalen da muke fama da su bari mu taba su a gurguje wanda ya fi mana komi muhimmanci shine kalubale na addini duk idan musiba za ta same mu ko Allah zai jarrabe mu muna fata kar Allah ya jarrabe mu a addini shine ma'anar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sa mana musiba da jarabawa a addini amma hakika muna ganin jarabawa a addini babban musibar da take mu da kalubalen da ke mu a bangaren addini shine jahilci <clears throat> har yanzu akwai jahilci a cikin al'ummar mu. muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akwai ci gaba ta fuskar ilimi da karatuttuka da yawan malamai amma akwai ci baya kwarai daga gaske wajen yin aiki da ilimin shi ko rashin aiki da ilimi jahilci ne shi ma ɗoriya akan jahilcin rashin tsanin ilimin shi yasa lokacin da aka ce wa annabi musa alaihi salam wato lokacin da mutanensa suka yi masa magana yake ce da su unzu billahi an akuna minal jahilin ina neman tsarin Allah kar in zama cikin jahilai kar in yi aikin jahilci kenan shi yasa lokacin da mutanensa suka yi abu na shirka yake innakum qaumun jahalu ko ce bal ta qaumun tajhalun kuna da jahilci ai ba wani rashin sani bane saboda haka aiki da jahilci da kuma jahilci na rashin sani din ma yanzu alhamdulillah ga adadi da yawa sun cika wannan masallacin muna karatun addini muna son sanin addini amma har yanzu zaka samu cewa muna da saura da za a rufe masallacin nan a ce kar kowa ya fita sai wanda ya iya sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin sallar da a lahira in an zo maka hisabi za ka fita mutum ne za su fita daga cikin masallacin nan kuma farkon hisabin da za a yi maka shine akan sallarka mutum nawa ne suka iya sallar da za ta tserar da su a gaban Allah mutum nawa ne kuma suka damu su ce bari in je in koyi malamin unguwarmu ko limamin unguwarmu in je in ce ya koya mun sallah ko in ga yadda yake sallah sai da duk sadda na zo sallah zan rika yi irin ta liman mutane nawa ne don Allah inda zaka koma gefe ka ce mutum ya sallah shi kadai ka ga yana sallah irin ta limamin su in ka ce yayi bai iya bane sau da ganin liman yake kawai yana bi amma hankalinsa ma baya kai ballantana ya koyi yadda ake yi sannan da za a kulle masallacin nan a ce kar kowa fita sai wanda ya yi karatun sallah surorin nan dai na karatun sallah da fatiya da alamtar zuwa nasi ba su ne karatun sallah ba kowa ya iya karantawa gabban kama nazal irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake a karanta fatiha daidai ban ce dole sai ka kware irin karatu kalilul kusari ba amma ka dai yi karatu ta yadda za a ce wannan sallar ta karku mutum ne ba za su fita ba a masallacin nan akwai sauran jahilci za ka gane kuma adadin jahilci a cikin al'ummar mu idan ka lura da tambayoyin da mutane suke yi duk malamin da yake amsa fatawa zai ce maka yana shan mamakin wata tambayar da za a mata Allah sai ka je ce wannan wani musulmi ne yake wannan tambayar kuma wani sa arba'in a musulunci amma sai zai na wata tambaya akan wankan janaba sai ka ce ya ma taba yin wankan janaban kuwa Shekarun sa arba'in ya balaga tun yana shekara sha biyar zaka shekara ashirin da biyar da yi me yake yi kenan wankan janaba yake ko kwaskwarima don haka wannan ya nuna cewa tabbas akwai sauran jahilci a tare da mu yana daga cikin abin da kasashe da yawa ba sa fama da irin wannan matsalar ta jahilci akan addini wallahi matasa da yawa babu yanzu yadda za ka gane rate din jahilci a cikinmu ala ta malam kafin aje aikin hajji ba akan ajiye mutane a yi musu kwasa-kwasai na watanni ba don Allah idan aka je aikin hajji duk wanda ya fito a jirgi ka ce masa duk abin da ka karanta ka jin nan yana fitowa ka ce rukunan aikin hajji kadai ko ka ce mishi yanzu ne za a yi wallahi bai san me zai yi ba shi dai yayi course na wata biyu to wanda bai course din ba fa kuma duk wanda har ya zama alhaji ai ana gani na musamman ne a musulunci to ku sauran da ba alhazai ba fa ya kuke saboda haka wannan zai nuna maka cewa muna da babban kalubale don Allah mu magance wannan kalubale ta hanyar neman ilimi kuma idan ana neman ilimi ba jin wa'azi kadai shine neman ilimi ba yanzu na zo na gama wannan lecture wannan lecture amfaninta zaburarwa da tunatarwa da kuma tsora ka akan hanya amma wannan ba ta sa ka zama ɗalibin ilimi malamin da ke karantarwa a wannan masallacin a ce kullum kana nan ya buɗe ahlari ya buɗe hadisi ya buɗe ƙur'ani a karanta a fassara kana nan a koyar da sallah a koyar da alola a koyar da azumi ku yi tambayoyi kai tsaye kai da malamin wannan shine abin da ake koyar addini da shi jama'a an fahimta wannan kalubale ne a bangaren addini yana daga cikin kalubale na biyu da yake damun mu a bangaren addini shine rarrabuwar kai yanzu kan haɗe yake al'umman musulmi dama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innahu man ya'ish minkum fa sayara tilafan katira hakika duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku zai ga sabani mai yawa ba gashi muna ta gani ba ya ce iftaraqat yahudu ala 71 firqa وافترقت nasara ala. اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة يهودا سنك سكشي سبعين دقيقة الدين nasara sun kasu kashi saba'in da biyu a addinin su yace ni ko sai kashi saba'in da uku yanzu a cikin saba'in da uku ana nawa yanzu ana kirge saboda haka wannan ya nuna cewa babbar matsala ce da take damu annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bar al'umman nan akan aqida kwaya ɗaya ne shi yasa yace ma ana alaihi yau wa ashabi lokacin duk duniya wallahi ba wani da ya raba addini hanya ɗaya ce kadai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa duk wata hanyar da ta zo daga baya ta zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu hafin nari illa wahida dukkan su za su je wuta in banda wanda yake kai amma yanzu kowa yana kan nasa kuma kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa yana ji cewa tasa ita ce daidai waccan ta annabin ba ita bace tasa wanda aka tsora shi a kanta to ba wannan shine matsalar ba ma inda a ce ka rabu da mu amma rabuwa irin wanda ta sa kana ka muna namu in ka je masallaci kai irin sallaka da kake so a ɓangaren addini amma abun bai taɓa mu ba a ɓangaren siyasar addini da da sauki ya yi amma a ce har ya shigo cikin siyasar mu ta addini wannan rarrabuwar ta da ba za mu haɗa kanmu mu iya saba wa al'ummar mu matsaya guda ɗaya ba saboda rarrabuwar kanmu ba za mu iya sama wa al'ummar mu mafita guda ɗaya ba ga yawa da muke da shi lakin na wato ka gusa isai yawan kamar yawan kumfan teku ne gashi a adadi a alƙaluma mu muka fi kowa yawa amma yawan mu baya kaunti saboda rarrabuwar kanmu wani zai fito a matsayinsa na musulmi ya cancanta amma wani ya ce tun da baya abu kaza kar a zaɓe shi ina za mu je da irin wannan ina za mu je musulmi ne yana kallon alƙibla daidai da taka me alaka tsakanin addininsa da kungiyar da yake kai ai tsakanin siyasar da aikin da zai muku da kungiyar da yake kai ko don sunan cewa shi musulmi ne kuma yana kallon alƙibla ya kamata ka girmama wannan don makoman musulmi amma a jihohi da yawa ko a mataki na ƙasa mun barar da damammaki da yawa saboda wannan bambance-bambancen da yake tsakanin mu wannan kalubale ne babba a tattare da mu sannan abu na gaba daga cikin kalubalenmu shine kalubale na tsaro wanda wannan kan kowa ma ya sani haddith wala haraj yau a wannan yanki namu na musulmi wanda shi ne ya ko ina yawan adadin musulmi ya fi adadin masu bauta wa Allah fi adadin waɗanda Allah ya musu alkawarin zaman lafiya alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn amma ina am din yake ana maganan a cikin shekara goma kacal an kashe mutum sama da dubu sittin a arewacin najeriya wannan shine alƙaluman hukumar development and strategy and wacece wacece na majalisar ɗinkin duniya a kan northern nigeria over 60,000 deaths recorded in 10 years ina za mu je mu muka fi kowa mutuwa an ce mu muka fi kowa talauci an ce kuma an ce muka fi kowa tsoron Allah kai abun za su haɗu biyu mun fi kowa addini amma mun fi kowa yawan mutuwa an fi kowa kashe mu kuma mun fi kowa talauci an ce mun fi kowa jahilci less educationally privileged jihohinmu ne Allah ya sa mu dace sannan yana daga cikin ƙalubalen da yake damun mu shine ƙalubale na zamantakewa na zamantakewa ina nufi yanayin zamantakewan iyali da zamantakewa na al'ummomi social life namu da tarbiya yadda take lalacewa <coughs> ka ɗauki yanzu statistics ɗin adadin mutuwar aure kaɗai adadin mutuwar aure kaɗai ala ta malam a wannan shekarar na gani a abuja kadai an yi filin din a kotunan abuja kadai an yi filin din mutuwar aure guda dubu hudu tsakanin januwari da februari kadai yanzu da nake gani wani lauya ne yake bada rahoto a jaridar blueprint ya ce shi da kansa ne wannan kididdigar a kotunan abuja kadai ba an yi filin ɗin divorce cases guda dubu hudu a wata biyu kadai tsakanin januwari da february to zuwa yau kuma nawa aka yi a nan kano fa kusan kowane extended family akwai bazaura a gidan ina za mu je muna ta yin aure auren nan shine ginshikin gina al'umma amma auren yana ta mutuwa wannan wani irin kalubale ina za mu je waɗanda suke ‘yan mata da waɗanda suke tasowa a ranar da aka saki wata <clears throat> a ranar wata ta balaga idan matashi ya tashi aure wacce zai aura wadda ta balaga yau mana don haka waɗanda aka saka su kuma ina za su je haka za su yi ta zama wanda ya tashi yin sabon aure shi ma ga wata nan yanzu ta balaga ga wata kuma yau aka sako ta wacce idonsa yake kallo don haka ina za mu kai waɗannan zaurawan ya kamata mu gane wannan mu ba za mu iya shi ba akwai kasashe da su magana mutuwan aure ba kalubale bane a wurin su na taɓa bada labari lokacin da na je ƙasar Mauritania na ji wani research ne akan zamantakewar ba kan social life a Mauritania gafata malam sai na samu cewa da abokai za su iya jeruwa akan mace ɗaya suna fasin fasin su saki a su ba matsala ba ce amma kana sakanta radda ta gama idda washe gari za su yi aure su ba su suna yawan aure ana yawan saki na cewa ah, wannan ba su da matsala mu adadin waɗanda aka saka da waɗanda aka aura su suka fi yawa su duk wanda aka saka to za ta samu miji shi yasa za ka aura akan sharaɗi la sabiqata wala lafiqa ba ni ba za ka mun kishiya ba kuma ni ba zan zama kishiyar wata ba sai ka ce ka yarda kana jin cewa za ka auri wata sai ka ce to za a yi lafiƙa fa sai ta ce ban yarda ba sai ka ce to anti talib kin ku sai ta ce madalla sai ta tafi tana gama idda wani kuma zai zo shi ma daidai yana jiran zai yi lafiƙa ne haka ake jujjuya matan wannan ba da matsala tun da ana auren su mu matsalar mu ita ce wanda take gidan ma bata auru ba kullum yan mata turowa suke Allah ya ba mu miji na gari ina ta nema in ga miji na gari na har yau bai fito ba na ce to mata su rika turowa Allah ya ba mu miji har da na ƙauye ma sai mu rika fito da na ƙauye suka akwai su da yawa amma na gari na gari kowa na gari to wannan kalubalen yana cikin abin da yake damun mu na mutuwar aure shi yasa zaka ga har gwamnatoci a waɗansu wurare suke tallafa wa mutane a ce za a aurar da mata yanzu don Allah in ba don mutuwar zuciya irin tamu ba ya kamata a ce in za ka yi aure sai gwamnati ce za ta ma aure wannan kuɗin ya kamata a ce za a baka jari ne fa ka je ka yi wani abu ka gina kanka amma wannan ya aura ya saka saboda mutuwar zuciya don a samu a tallafa har ma su samu a aure su ba wai ina cewa aibi ne gwamnati ta shiga ba amma ina cewa aibi ne abin da muke na sakin da kuma rashin muyi da kanmu wai sai gwamnati ta maka aure muna da matsala wallahi gwamnatin da muke jira ta mana hanya ta samar mana da ruwa ta samar mana da wane ne ta samar mana da makarantu kuma ita za ta mana aure sai mu jira ta rinka mana garin kwakin da za mu ciyar da iyalan mu Allah ya kiyaye tunda lokaci na ya kusa barin je kalubale na kusa da karshe shine kalubale na siyasa yana daga cikin matsalolinmu shine kalubale na siyasa kalubale na siyasa da yake damunmu shine kusan muna kusa mu fara fidda tsammani akan nagartattun 'yan siyasa za mu yi tsammani wani zai yi nagarta sai ya zo sai ba mu kunya za mu yi tsammani wani zai yi abin kirki sai ya zo sai mu rasa sai ya barar sannan a cikin adadin 'yan siyasa da muke da su kullum adadin maɓarnata daga cikinsu sun fi yawa akan masu jaran akwai waɗanda suke shiga siyasa wallahi da tsananin kishi na al'umma amma wallahi in sun je sai su samu abun teku ne ba za su iya komi ba sai dai if you can't beat them join them ko kai ma ka yi barnar ko kawai sai dai ka sauka wallahi kuma duk yadda kake son ka adalci in dai a ƙasar mu ce ko a irin ƙasashen mu billahi lazi ba za ka samu atmosphere da za ka yi adalcin da kake so ba saboda akwai wani a can ya tsaya ko a tsige ka ko a tumbuke ka ko tsananin sharri da kowace irin tsiya da za a tsora maka wallahi sai ya sa ka ji siyasar ta fita maka a rai ina za mu je da wannan kalubalen a shekarun baya da suka wuce fa 1960 zuwa 70 ba a samun ko wanda zai yi siyasa fa sai wanda ya zama sadauki sai wanda ake gani ya fi kowa nagarta wanda zai iya sadaukar da kansa don al'umma saboda an san wannan ba aikin kowa bane amma kowane hukun ba a huma zai ce shi ma ya fito a bashi zai iya saboda manufarta ita ce wani ya samu kaza shi ma sai ya samu baya tuna cewa wannan nan kasuwancin sa ne yasa ya samu ko abu kaza ya samu ko ba ta haram ya samu shi ma bari ya je ci haram din ai rabon mu ne mu ba ina za mu je da wannan ka wannan kalubale da muke fama da shi a siyasance ya sa mun kasa samun makoma ta tabbas sannan yana daga cikin kalubalen mu a siyasance shine zaka fito kai nagari ne kuma manufarka mai kyau ce amma billahi lazi za a fi karfinka matsiyatan nan sun yi overpowering ɗinka wallahi sai ka faɗi duk yadda kake so ka taimaki mutanenka da duk yadda kake so ka yi abin kirki wallahi akwai waɗansu da ba sa bacci sai sun san duk yadda za su yi sunka da kai haka muke ciki ko ba haka ba akwai mutane da yawa da za su fito takara sai dai ka ce Allah sarki suwa ne muna son shi amma ba za mu yi asarar ƙuri'a ba saboda ka san ba yadda za a iya ci amma shi ka fi so to wannan ma yana cikin wauta a wurin mu duk mutumin da kaga cewa ka yarda da shi saboda Allah ka zaɓe shi za a ci ko ba zai ci ba wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne wa ma rabaita idh rabaita walakin Allah harama Allah ne yake yi ba kai ba duk mutanen kirkin da muke kyautata musu zato mu rinka zaɓen su ba tare da jin tunanin cewa zaɓen mu shi zai sa su ci ba zaɓen mu kamar wasila ce muna roƙon Allah kuma ya ba su nasara ina fata mun fahimci wannan yana daga cikin kalubalen da yake damun mu yanzu shine musulmi yanzu a nan Najeriya har yanzu nan ba su gama ɗaukan ɗaukan ihrami ba akan batun siyasar Najeriya musamman ma akan general elections kuna gani yadda kiristoci a Najeriya suka ɗauki wata hanya kuma sun tsaya a kanta galibinsu ba ta jin kunya za su fito a coci coci suna faɗa suna cewa ba za su yadda ba ba za su yadda da tsari kaza ba su dole su ba yanzu an bar su a baya sai sun yi kaza wallahi ina gaya muku idan muka yi wasa da wannan kalubalen ina tabbatar muku wallahi za mu ga abun mamaki a wurin kiristocin najeriya ina tabbatar muku wallahi so da harka ta siyasa harka ce ta maganan yawan adadin ƙuri'a idan muna ganin cewa muna da gadara da yawa to ka dubi adadin mutanen da suka je suka yi rijista na katin zaɓe a kudancin najeriya da kuma jihohin da kiristoci suka fi yawa da kuma yadda aka rika kafa rumfunan rajistan samun katin zaɓe a cikin coci-coci da yadda aka rika hana mutane su shiga coci su yi sabis sai mutum ya zo ya nuna katin zaɓe irin waɗannan mutane in an zo ranar zaɓe za su yi bacci amma mutane adadin guda nawa ne waɗanda za su ba je su yi zaɓen guda nawa ne suke ba da katin guda nawa ne sun yi katin amma katin su ya bata ba su ma damu ba saboda haka idan mu mai da hankali akan wannan kalubale ba ina tabbatar muku Siyasan nan mai zuwa ta 2023 wallahi za mu sha mamaki sai wani ya ce ai Allah ma ba zai bar su ba a to ga muka Allah ne yake yi da kansa walau yasha walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd Allah bai ce zai maka da kansa ba abinda bahaushe yace ne Allah ya ce tashi in taimake ka in tansurullah yansurkum walladina jahadu fina lanahdayanna musibah zaka fara kokari ne sai Allah ya taimake ka Allah bai yarda da shi ba zaune ka koma ka ce ayin Allah ya yarda ba za su zamo ba ai Allah ba ba zai taimake su ba a'a ba haka ake yi ba sunnar Allah ba ta saba da saba haka ba jama'a muna fahimta don haka don Allah mu sani da cewa wannan babban kalubale ne a gaban mu kalubale na siyasa akwai sauran kalubalen amma bari in rufe menene mafita mafita a wurin mu guda uku mafita ta farko a wurin mu ita ce tuba ga Allah wannan ya yi kama da abin da na faɗa kwanakin baya a rano kuma ina daɗa maimaita shi a yanzu cewa ba ma da wata mafita wallahi kamar mu koma ga Allah ana komawa zuwa ga Allah ne kuma ta hanyar tuba zuwa gare shi muna da bukatar yawan istighfari muna da bukatar yawan tuba akwai alamun cewa Allah maɗaukakin sarki yana jarrabar mu ne bisa abin da muka yi to muna bukatar ya yafe abin da muka yin nan kafin ya kawo mana alherin sai ka mana kuma sauki a cikin al'amuran mu waɗannan kalubale da muke fama da su da na faɗa wallahi ba wanda zai iya fitar da mu daga cikin su sai Allah don haka mu koma zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu la kuma dole mu ne lokaci yayi da za mu koya wa kanmu da matanmu da 'ya'yanmu da almajiranmu cewa mu rinka yawan tuba ga Allah muna yawan istighfari ku dubi daukakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin shekaru goma kadai bayan ya shigo Madina ya fita a Makka da shi da mutanensa 'yan tsiraru ba za su iya yi su komi ba amma kafin ya bar kafin ya bar duniya a cikin shekara goma sai da ya ginin da ba a taba samun wani mutum da ya gawurta ya gina ƙasa a siyasance ya gina ƙasa a addinance ya gina ƙasa a kowane ɓangare irin nasarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ba ɗaya daga cikin sirrin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yawan tuba da yawan istighfari shi yake ce ni da kaina shi shugaban kenan shi da baya laifi yace yana tuba da istighfari sama da ɗari a rana to mu masu laifi fa kuma Allah ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in suna tuba suna neman gafara ba zan musu azaba ba don haka azabar an riga an fara yi mana me za mu fita daga ciki shine yawan istighfari da yawan tuba an ji daya abu na biyu shine mu mu gyara ayyukan mu yi aiki na gari duk yadda ka tuba to fa illal ladina tabu wa aslahu sai an gyara matsiyatan cikin mu sun san tsiyarsu amma wallahi irin waɗannan matsiyatan idan ba su daina tsiyarsu ba to ko dalilin su su kaɗansu yana iya sa Allah ya jarrabe mu kuma abin da muke ciki ya ci gaba saboda sanadiyar saƙon waɗansu Allah yana iya kama sauran mutane saboda fitina ce la tusiban nan ladina zalamu minkum khassa don haka dole ne matsiyata daga cikin mu su gyara nagartatu daga cikin mu su ƙara illal ladina tabu wa aslafu waɗannan abubuwan guda biyu ba za su yiwu ba sai ta hanyar yawan wa'azi da yawan karantarwa da gyaran tarbiyya a cikin gidajenmu mu rinka gyara tarbiyyar ƴaƴanmu mu rinka gyara tarbiyyar matanmu mu rinka gyara tarbiyyar almajiranmu ya zama karatunmu ya haɗu da tarbiyya ba kawai karatu na a ji karatu a tashi ana ta ƙara ilimi amma babu aiki da shi ana ta ƙara ilimi amma babu discipline spiritual discipline muna bukatar wannan kwarai da gaske saboda Allah ya kama na ɗauki ƙasashe da yawa Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ba su buɗi ne saboda sun zama masu takawa ƙasashe da yawa Allah ya ce ya karya su saboda sun saba wa Allah saƙo yana sa arzikin ku Allah ya kwashe albarkar ku Allah ya cire walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaktubun وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون sannan abu na ƙarshe bayan tuba da komawa ga Allah shine mu zama muna da wayo a siyasance ya zama muna sane da yadda za mu taimaka wa sama yadda muke gyaran ƙasa a kawunanmu za mu taimaka wa sama ne ta hanyar zaɓen jagorori na gari duk yadda kuka yi kokarin ku gyara kanku a cikin masallaci idan kun samu daman da za ku gyara suwaye za su jagorance ku ba ku yi ba wallahi za ku samu wanda zai zai kulle masallaci ya ce ba za ku yi sallah ba kuma ko musulmi ne ba ba wajen ku ɗauka sai wanda ba musulmi ba a wannan watan na azumi da ya wuce wallahi a ƙasar egypt sai da aka sa doka cewa ba sallar tarawihi ba sallar tahajjud a masallaci idan kuma ma aka ji ku kuna yi wallahi hukuncin ɗauri za a yi muku idan ma aka ji ka kaɓu yadda wani kuna jam'i ha ba mala musulmi ne ba? saboda haka ya kamata mu sani cewa siyasa tana bukatar mutane da suke da alaƙa da addinin da shi suke so ka gina amma idan kake siyasa ba ruwanka da wanda yake da alaƙa da addini addini ma ba za ka samu damar da za ka yi shi ba aiki na farko da kake bukata kowa ya maka shine ya tsare maka mutuncin addininka kafin ya maka titi kafin ya maka asibiti amma idan mutum bai kula da addininka ba wanda shine manufar zuwanka duniya mai amfanin titi a wurinka to kuma kana bukatan mutumin da yana da kula da addini amma ba addinin kadai ba kuma yana kula da rayuwarka ba mutumin da zai ce ku zo ku yi sallah ya kawo ku masallaci ku kuma ku ni da yunwa ba a'a akwai mutumin da zai taimake ka addini kuma zai taimake ka akan abubuwa na rayuwa irin wannan shine abin da ake bukata irin wannan shine sunnar annabawa duk dan siyasan da ya zama ya gaji annabawa a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu sune yan siyasansu annabi shine jagora na addini kuma shine shugaban mutane a siyasance duk abin da za a yi na yaƙi ko zaman lafiya shine jagora shi zai faɗa sannan al'amarin addini shi zai karantar idan ba mu waye ta yadda wanda suke da wayewa na addini da kuma son addini da kuma son kawo gyara a cikin zamantakewa ta duniya da kuma haɓaka rayuwar ɗan adam ba idan ba irin waɗannan ne muka mai da su jagororinmu ba to muna da sauran aiki kuma ƙalubale da saura. da na faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh